wa barakatuhu ci gaba da darasinmu na biyu yau muna biyu ga watan ramadan bayan hijiran annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina 1440 da hudu wanda ya yi daidai da miladiya aihuwar annabi isa ɗanna na maryamu 2023 kuma mun san darasinmu menene abubuwan da suke faruwa ko suka faru a cikin biyu ga watan ramadan jiya mun ji me da me ya faru a ɗaya ga watan ramadan mun kirga muka zaɓi ɗaya a ciki ko to cikin abubuwan da ya faru a biyu ga watan ramadan abubuwa sun faru da dama da farko akwai ayoyi a cikin alkur'ani musamman wato suratul anfal musamman suratul anfal wato galibi ayoyin sun sauka ne gami da irin abubuwan da ya faru da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam in kana so ka duba daga aya na ashirin da ah, shida zuwa aya na ashirin da tara duka wannan ayoyin sun sauka ne biyu ga watan ramadana don a nuna mana cewa addinin musuluncin nan akwai waɗanda sun sha wahalhalu musamman a cikin watan ramadan aka tsare mana wannan addini ko suka kula da wannan addini harakawa zuwa gare mu to mu ma kamata ya yi idan mun ji darussan da abubuwan da yake faruwa ko ya faru to kamata ya yi muma mu yi riko mu yi ayyuka da zai zama mun ajalada a lahira da yabo daga ubangiji da kuma kyakkyawan makoma allah ya bamu kyakkyawan makoma da ni da ku gaba ɗaya abin da ya faru biyu ga watan ramadan A akwai sulhun hudaybiya sulhun hudaybiya akwai da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya taso da tawagarsa wato da rundunansa sanda suka zo suka yi base mana suka yi zango ko kuma suka yi sansani suka sauka a wurin hudebiya to ƙureshawa suka ji labari in an ce ƙureshawa su ne manyan makka da amru bin hisham da su walidu bin Magira da asi bin wa'il da su tubatu binu rabi'a da su sauran manya-manyan ƙurashawa wanda da umayyatu binu kalab da ukubatu binu abi mu'aidin da annadaru binu haris waɗannan da wanda ban ƙirga su ba duka manya ne daga manyan ƙurashawa kuma waɗannan su ne gagga-gagga suna daga cikin na gaba-gaba musamman amru bin hisham wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake kiran shi abu jahil to amru bin hisham ya kawo da zai iya sa addinin musulunci ya faɗi to da ya sa amma allah ya faɗa a cikin alkur'ani na liyutifu nurallahi bi afwahim wallahu mutimmu nurihi walaukar karyal kafirun ko sun ƙi ko sun so Allah sai ya cika hasken addininsa ko da ba sa so Allah sai ya cika hasken addininsa Allah ka taimaki masu taimakon addini to annabi sallallahu alaihi wasallam ya zauna a hudaybiya sai suka turo jakadunsu suka ce daga nan kar manzon Allah ya motsa ma'ana ya yi gaba ko dai ya yi baya ko dai ya tsaya a yi sulhu to cikin wanda suka turo a wakilinsu na ƙureshawa manya-manyan ƙureshawa sai aka turo wani wanda ake kiran shi suhail binu am suhail binu amr wato mutumin ya iya magana yana da sihirul kalam kuma ya ƙware wajen magana well educated ne saboda haka sai ya taso da ya zo a cikin maganganunsa da ya yi na sulhu da za a yi kun gane sulhu agreement sulhun shine mu mutanen makka ba za mu taɓa ka ba kai da kake madina da jama'anka manzon allah ni manzon allah da jama'ana da suke madina ba za mu zo mu taɓa mutanen makka ba kuma ni manzan Allah ba zan yadda waɗansu su zo ba su ƙofa su taɓa mutanen makka ba ku mutanen makka ba za ku ba ma waɗansu ƙofa ba ko ku taimaki waɗansu su yaƙi mutanen madina ina cikinsu kun yadda suhail bin amr ya ce mun yadda kun yadda sai manzon allah ya ce shekara goma muka saka ba taɓa wani ba yadda ka taimaki wani suka ce mun yadda manzon Allah ya ce to a yi rubutu aka yi rubutu shekara goma ba za su taɓa su manzon Allah ba ba za su ba da goyon baya waɗansu su taɓa al'umman manzon Allah ba ko wanda suka yi alliance da manzon Allah ba to sai su hajji binu amur ya ce abin da ƙureshawa suka aiko ni abu na biyu a sulhun sun ce mini duk wanda ya gudu ya zo gwajen madina duk lokacin da muke so muhammadu ka ba mu shi domin su ba su yarda da manzan shi ba amma saboda ladabin magana ni ba zan faɗa abin da suka faɗa ba amma na yi ne don ku masu sauraro don ku dinga gane kalmomin da suka faɗa amma ladabin magana muhammadun rasulullah sallallahu alaihi wasallam saboda haka sai suhailu bin amru ya ce ba za mu yadda wani ɗan uwanmu ya guje ya tafi garin madina ba in ya je garin za ka dawo mana da shi ka rubuta manzo Allah ya ce a rubuta aka rubuta magana na uku idan mutumin ka kai kuma ya gudo ya zo gwajen Bu, ya zo maka to baka da iko ka karbe shi ka ji magana na uku magana na biyu suka ce in nasu ya je gwajen manzon Allah suna da iko su je su karba amma in na manzon Allah sun zo gwajen su manzon Allah bai da iko ya je karba sahabai suka yi turus manzon Allah ya ce a rubuta aka rubuta to da shauran sulhu ɗin maganganun da aka yi a sulhu to shi suhailu binu amr akwai ɗan shi ƙarami yana ɗaure a gida ya ɗaure shi wai don kar ya je ya yi hijira ya je gwajen manzon Allah sallam a Madina to da aka gama wannan rubutun sulhu sai aka dawo da ya dawo ya ba mutane maka labari a darun dawa. ya ce ahab ai mun gama da shi suka ce menene ya ce ku ji yadda na yi sulhun nan na ce masa in namu sun gudu sun je za mu je mu karɓe su in nashi sun gudu sun zo mu ba zai je karɓe su ba aka yi tafi aka yi dariya aka yi fito aka ce madalla ka iya magana to bayan ya gama wannan magana ya dawo gida na ce muku suhail bin amr din dan shi na daure a gida don kare gudu wajen manzon Allah sallallahu yana dawa gida sai ya kilkile da dariya sai ya kunce dan dan yace baba me yasa kake dariya yace ayo na gama da da da, da Muhammadur Rasulullah na gama da shi ce menene ce haba to na je a wajen sulhu ko yanzu na kunce ka ko ka gudu ka je tun lokacin da ka gudu ka je za a dawo da kai don haka muka yi sulhu don haka in kana so ka gudu ko ka gudu ma za a dawo mini da kai don haka in kana ganin gashi na kunce ka sai ya ce baba bayan ya kunce shi sai ce baba a cikin sulhun nan da kuka yi ka ce menene irga mini abin da kuka yi na sulhu ya ce mun yi 10 years wato shekara goma ba yaƙi tsakaninmu a yaro ile da dariya ya ce mun yi idan nashi ya dawo cikinmu ba isa ya zo ya karba ba amma in namu ya je gwajin shi za mu je mu karba yaron sai kilkile da dariya ya ce baba kai babana ne amma bari maka fasaran abin da kuka yi nan ai kwan ciki waɗan ya riga karɓi musulunci sai ce aka kwan ciki baba ya ce ai wannan abin da kai din nan yanzu shekara goma nan da kuka yi sulhu ai zai samu daman yi wa'azi da'awa kira za a samu addinin zai yi ƙarfi za a shiga kuma cewa da kace wai in nashi ya gudo ya zo ba za a ba isa a karɓe shi ba kai ka taɓa ganin wanda ya musulunta a al'ummar manzon Allah ka taɓa ganin tun da manzon Allah ya fara da'awa ka taɓa ganin wanda ya musulunta ya yi ridda sai ce kai yaron nan kana da hankali ba da yaron kawai dinga feɗe mishi su sun yi ma manzon Allah mugunta ne amma muguntan kuma sai ta koma kansu to abinda nake so na baku labari sulhun hudaybiya biyu ga watan ramadana abin da ya faru sai akwai waɗansu ƙabilu wanda ake kiransu banu bakar akwai wani ƙabila kuma ana kiran shi banu kuza'a to lokacin da ake sulhun hudaybiyan sai suka ce wanda suke so su zama suna zima wanda za su yi alliance da kai manzon Allah to sai wanda ko ba musulmi bane sai su ce mun yi alliance wato mun haɗa kai mun bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to sharaɗi ko ba musulmai bane za su yi addininsu na ba musuluncinsu ba za su yi ibadansu za su yi irin addinin da suka ga dama za su yi kai dai su ba musulmai bane amma kuma suna zimman manzon Allah sallallahu to sai banu ku za a suka daga hannu suka ce tunda ana sulhu qurayshawa kuma garin su kusa da makka ne su banu ku za a din kusa kusa ne da makka sai suka ce dan ƙauye ne kawai amma kawai sai makka sai suka ce qurayshawa ku shaida mu muna tare da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam a rubuta tun yanzu a sulhu sahilu bin amur suka rubuta wannan banu ku za'a. ashe shawa abun ya ɓata musu rai to a wajen sulhun banu bakar wani ƙabila ana kiransu banu bakar su kabilan banu bakar su kuma suka ce mu kuma muna shawa, muna masu ɓangaren masu bautan gunki mutanen makka mu muna gwajin mu ba ba tare da annabi muhammadu don wannan so ka suka yi kishi tunda banu kuza'a sun bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su kuma bari su bi qurayshawa kuna gane karatun da kyau saboda haka shugaban shugaban wanda banu bakar din shugaban banu bakar ko kuma shugaban banu kuza'a din ya kamata ku ji sunayensu amru ibnu salih wannan shine wato shugaban banu kuza'a ɗin wanda suke tare da suka alliance suke tare da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam sai banu bakar wanda suke tare da ƙurashawa kafirin makka shi kuma sunan shi nufail binu ma'awiya ba mu'awiya ɗan abu safiyanu ba a'a wannan daban ne nufail binu mu'awiya to shine yake tare da gefen mutanen makka shi shine shugabansu kuna gane karatun to da aka yi wannan rubutun na agreement kaga an samu bakar su suna tare da ƙurayshawa kuza'a suna tare da annabi sallam to an yadda a sulhun ba mun ji shekara goma ba yaƙi ba ba tsokan a ba tsangwama ko duk abin da ake so za a yi shikenan bayan an yi wannan rubutu sai an samu wata ɗaɗɗaya goma sha takwas wata nawa goma sha takwas to goma sha takwas irin nan sai su banu za a wanda suke ai su suna kusa da maka ne to lokacin umra ya zo lokacin umra ya zo za su zo sai suka ce ah, tun da muna zaune lafiya ba faɗa ba gaba ba yaƙi ba tsangwama mu tashi mu tashi mu je mu je mu yi umra tun da gamu ga makka mu je mu yi umra suka tattallata a majunansu aka tashi aka shirya aka yi gungu aka yi jama'a aka yi zuga shikenan sai aka tashi sai aka shigo makka aka zo umra to kasan in mutum zai zo umra ko a yanzu ai kaga ba a zuwa da makami to daɗin ma tunda an san ana zaune lafiya ba makami su wannan sun ana zaune lafiya akwai aminci saboda haka ba wani makami ba komai daga su sai fararen kaya dama haka mai umra yake daga su sai fararen kaya suka zo wajen miƙatinsu suka yi wanka suka yi harami suka ci gaba da tafiya da suka ci gaba da tafiya sun shigo cikin makka suka yi masu alwala suka yi alwala wanda kuma suke da alwala suka kama a ɗawafi suka yi ɗawafi suka kewaya sau bakwai bayan sun kewaya sau bakwai suka tsaya saitin makama ibrahima suka yi sallah raka a biyu bayan sun yi suka sha ruwan zanzam bayan suka sha ruwan zanzam suka ƙara suka je suka yi sa'ayi wato safa da marwa suka yi sun gama masu aski suka yi aski to masu baba suka yi baba to bayan an gama sai suka tashi kuma za su koma ai kun san dai duk wanda ya yi dawafi ya yi sa'ayi akwai gajiya a jikin shi balle irin na da tafiya ko da dawaki ko da abun hawa ba irin na yanzu kana zaune akan abu mai laushi ba ko ka samu jirgi ka zauna ga AC ga komai kuma kun akwai zafin rana kuma tafiya ne na mutane da yawa sai suka dan samu nuri. wuri sai suka ce bari su yi ɗan zango su huta kafin su koma garinsu sun ɗan zauna a wurin za su ɗan huta kawai sai banu bakar ɗin nan sai suka danno wannan wanda suka haɗa baki da ƙureshawan nan sai suka danno sai suka zo suka samu mutanen makka a ɓoye su ma wai sai suka yi shiga za su yi umra sai suka yi shiga kome da kome suka zo suka ce ga banu kuza a sun shigo don haka dama muna da kullilliya tsakaninmu da su akwai tsohuwar gaba kafin a yi wannan agreement din sulhun dama muna jin haushin su tun da don haka to mun samu lokaci da za mu rama kun ga sun zo umra ba takuba ba mashi ba bo'an aro ba kibiya ba komai abinda ba sulke na yaƙi yanzu ne za mu samu opportunity lokacin da za mu rama mu kakkashi su kuma ai kun ga in ba rashin mutunci ba ai sun fi kusa da mutanen makka amma suka zo suka bar ku suka koma can wajen muhammadu har madina ku ba mu aron makamai tunda mun riga mun zo mu ma kamar umara ne in muna zuwa da makamai ai za a gane mu amma tunda mun zo wajen ku don Allah ku babba mu makamai mu je mu kakkashe su kawai sai mutanen maka kaga sun warware alkawari sai suka ɗauko makamai sai suka basu su bo an aro kibiyoyi da ainihin mashi da ainihin takuba da ainihin sulke suka zo suka bi su suka kakkashe na kashewa har waɗansu daga ciki waɗansu suka gudu sai tunda a ka'ida tunda in ka dawo ka shiga harami ba za a taɓa ka ba saboda babu yaƙi a wajen kuntun lokacin jahiliya an san da wannan wani ma lokacin jahiliya in mutum ya hana ka bashinsa kana bin shi bashi ya hana ka sai ka ce to bari zan je in gaya ma zan je ɗakin kaba in mutum ya ga ka nufi ɗakin kaba sai ce da ya tsaya tsaya tsaya tsaya zan baka kuɗin ka don Allah karka je ka haɗa ni a wajen kaban nan saboda haka waɗannan suka runtuna a guje suka gudu suka shiga suka je suka shishiga waɗansu aka ba su waɗansu mutum biyu ne suka ba su mafaka a cikin garin makkan suka ba mu waɗansu amma waɗansu kan an kakkashe su mafi yawa da harami da komai a jikinsu suka kakashe su saboda haka to wanda suka ɗan fake suka ɓoyen nan su ne suka je suka ba da bayani to a ruwayan ibnu kasir a ruwayan ibnu kasir ya ce a'a ba haka bane abun ya faru yanda abun da ya faru banu kuza'a da banu bakar abun da ya faru ya ce akwai wani rijiya wani rijiya ne da suke da shi wanda suke zuwa suke ɗiban ruwa suke taruwa a wannan rijiya to rijiyan sai su banu bakar sai suka ce makka su ba su aron makamai za su zo bakin rijiyan ana zuwa ne da duhu da asuba kasan garrukan da suke wahalar ruwa da asuba ake zuwa ɗiban ruwa duk mutane sun sani duk garin da ake wahalar ruwa har yanzu za ka ga galibi wani ma'aikaci ne zai je ya ɗiba ruwa tun da asuba saboda ya je ya wanka kuma ya tafi wajen aiki wani ɗan kasuwa ne wani kaza ne duk garukan da ake wahalar ruwa zaka ga har yanzu wannan ɗabi'an yana nan to sai su mutanen banu bakar ɗin sai suka je suka a wajen gefen rijiyan akwai dausayi in ce dausayi akwai ɗan bishiyoyi duhuwa duhuwa duhuwa duhuwa ai maka kusan sahara ce to amma wajen yana da dausayi saboda haka sai suka zo suka zo da makamai sai suka ɓuɓɓuya a cikin duhuwan itacen suka ɓuɓɓuya suka yi lambo suka yi lambo sanda mutanen banuku za a sun zo ɗiban ruwa da asuba a ruwayen ibnu kasir kenan abin da ya faɗa sun zo ɗiban ruwa da mata da mai ƙarfi da tsoho da dottijo da matashi sun zo ɗiban ruwa kawai kawai sai suka dinga saransu kakkau kakkau mutum da ya zo ɗiban ruwa zai zo da makami ai kaga ba zai zo da makami ba mutum da ya zo neman ruwa ai ba faɗa ya kawo shi ba me zai kai shi da makami suka dinga kakkashe mutanen banu kuza'an nan suka kakkashe na kashewa wanda za su gudu kuma suka gudu wanda aka yi dan kokari suka yi kokari suka kare kansu suka gudu to sai suka gudu to su in ma su ma an dan kashe waɗansu wanda suka zo din to sai suka gudu banu bakar suka koma banu za dan waɗanda suka rage shine suka je suka tafi suka yi tattaki shi wannan shugabansu na banu kuza'a ɗin ya tashi ya tattaki ya tafi wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka je suka ba manzon Allah labari manzon Allah sallallahu alaihi wasallam waɗannan mutane mun yi alkawari mun yi yi alliance mu mun yi alliance da kai su kuma banu bakar sun yi alliance da ƙureshawa amma sun karya alkawari gashi mun zo ga abin da suka yi mana idan wancan labarin kenan wanda na wancan ruwaya idan na aikin hajin nan ne na aikin umra da suka tafi idan kuma na baki rijiyar nan ne duka dai bambancin kaɗan ne kawai saboda haka sai manzon Allah sallam ya ce to ku koma zan yi bincike daga cikin binciken da annabi sallam ya yi bari in gaya muku ku gane saboda sai manzon Allah ya sa a tsinto mishi kibiya kibiyoyin da aka yi amfani da shi aka kashe mutane wannan daga wannan ne har yanzu har yanzu wannan kimiyyan da manzon Allah ya yi amfani da shi har yanzu turawa har duniya ta tashi da wannan ake yi idan aka zo aka yi ta'addanci a wuri idan ana so a yi bincike idan an zo an ɗauki bullet ɗin za a gane bullet ɗin wane ne bullet ɗin wani ƙira ne in ma kana da lasin daman bullet ɗinka akwai akwai number to in gwamnati za ta gane za ta gane saboda haka manzan Allah kibiyoyin ya duba da ya duba kibiyan sai ya ga kiran makka ne ya duba mashin ya ga kiran makka ne ya duba sulken ya gane dai kira dai na mutanen makka ne sai ya gane lalle sun karya alkawari shi, sun taimaki banu bakar don su afkawa banu kuza'a to a wancan ruwayan wanda ya ɓoye sun wanda ya ɓoye mutanen mm, banu a ɗin da suka nemi kakkashe su waɗansu sun shiga suna sun zo kaba aka bi su ana kakkashe su waɗansu kuma sun shiga gidaje aka buɗe musu gida suka ɓoye su da suka ɓoye sun shi mutumin da ya ɓoye sun shi ba musulmi ba ne ba ne ɗan makka ne amma sai ya tashi ya tattaki ya tafi ya je ya gaya ma manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mu ba romu mu ba mu warware alkawari ba don haka mu mun je mun taimaki waɗannan gashi mun ɓoye su don haka lallai ba ma cikin wannan warware alkawarin ka sani tun da wuri ka sani to ga wannan shugaban banu za a yaji ya ba manzon Allah labari amru ibnu salih ya ja ba manzon Allah labari kaga manzon Allah ya samu report daga wajen shi ga wancan wanda ya boye su shi ma ya ba ma manzon Allah sallam labari sai manzon Allah sallam ya hada report din sai ya ce to tunda haka ne ƙureshawa kun saba alkawari to waɗansu ƙureshawan suka ce su ma na gefe-gefen makkan suka ce ba ma tare da ku ya za ku warware alkawari ko ku kuna so ne banu bakar da ƙureshawa saboda kuna so ku mai da ɗakin kaban nan naku ne yaya za a yi alkawari ku zo ku warware su ma da kansu ƙureshawan ba su yadda da abin da ‘yan uwansu suka yi ba to hankali fa sai ya tashi hankali ya tashi suka tabbatar cewa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wannan abin da aka yi bai ji daɗi ba kuma tabbas manzon Allah sallallahu zai rama wannan abu zai rama musu kuma idan ya nemi taimako a wajen mutane a wajen mutanen larabawa ko ba musulmai ba za su taimaki manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin ai alkawari ne suka warware alkawari kunga kuma mu al'umma manzon Allah duk musulmi na daga cikin alama warware alkawari munafiki alamatul munafiquna salasa idan mutum ya zama alama daga cikin zai dinga warware alkawari ko na kuɗi ko na magana ko na kasuwanci zai warware haka nan kuma allah maɗa sarki yana cewa ah, wallazina hum li amanatihim wa ahadihim ra'un kaga mutanen kirki za ka gansu da amana za ka gansu kuma da cika alkawari a can suratul ma'ida ya yi na amanu aufu bil uhud uhilla lakum bahimatul an'am illa ma yutula alaikum har zuwa ƙarshe kamar yadda mahaddata kun sani saboda haka ku cika alƙawura da kuka ɗauka wannan al'umma manzon Allah to gaciya da aka yi mana to wannan shine musabbabin abin da ya faru a biyu ga watan ramadana muna fata Allah maɗu sarki ya muku albarka ya sa mu gama da duniya lafiya Allah ya sa mu yi kyakkyawan ƙarshe Allah ya taimake mu Allah ya zo da Najeriya lafiya Allah ya sa mu gama da duniya da muka yi daidai Allah ka ba mu ladan shi da muka yi na kuskure kuma Allah ka yafe mana Allah ka haɗa mu cikin wannan lada a wannan wata mai albarka wata mai alfarma wannan tasha na gidan tv Allah ya muku albarka Allah ya sa mu gama da duniya lafiya Allah ya sa ku gama da duniya lafiya masu sauraro kuma Allah ya muku albarka Allah ya mana albarka Allah ya biya mana bukatunmu na alkhairi Allah ya sa mu gama da duniya lafiya mata masu ciki Allah ya sauke su wanda ba samu ba Allah ya ba su mai albarka da muke sa wanda aka samu kuma Allah ya ba mu ikon yin tarbiyya mata ku ci gaba da kyautata ma mazajenku mata ku ci gaba da faranta ma mazajenku mata ku dinka sanya ma mazajenku farin ciki Allah ya muku albarka matan duniya Allah ya muku albarka matan Najeriya Allah ya muku albarka matan Afirka Allah ya muku albarka Allah ya mana albarka Allah ya ma mazaje albarka Allah ya ma samari albarka Allah ya ma dottaban mu albarka Allah ya ma iyayen mu albarka Allah ya ma malaman mu albarka Allah ya ma alarmomin mu albarka wa subhanaka allahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta wa akiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin wa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh